الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau biyar ga watan Jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 21 ga watan biyu miladiya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 66 سيدنا أكاشة بن محصن رضي الله عنه أن كامنا hadisi mai tsawo wanda ya bayani kan falalarsa wanda annabi sama ya tabbatar da cewa yana cikin mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba balle kuma azaba to a ciki a cikin sufofin mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba akwai wala yaqtawu ba sa lalas lalas magani ne kamar yadda muka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya lissafa abubuwa guda uku cewa akwai magani a cikinsu akwai zuma akwai yin ƙaho sannan akwai yin lalas akwai hadisin da annabi sama ya zo yake bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma al'ummarsa kashedi a game da yin lalas wato yana hana shi to sannan kuma gashi wannan hadisin shi ma ya zo yana yaban waɗanda ba sa lalas har ma an ce suna cikin waɗanda za su ga aljanna ba tare da an musu bincike ba a ranar gobe alkiyama to shi ne sai mala ya fitan mana sai ce to, fa'ida al'amu bittadawi wa rada fi ahadisa sahihatin ce yin umarni game da yin magani at-tadawi shine yin magani ware da hakika ya zo fi a hadisa sahihatin kafiratin a hadisai waɗanda suke sahihai kuma waɗanda suke masu yawa min ala sabilil misali a cikin hadisan nan ga misalai daga cikin hadisan da suka zo suke yin umarni a kan cewa in mutum bai da lafiya ya magani hadisun farko an abi hurairata rabiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa'an Allah ta'ala bai taɓa saukar da wani ciwo ba face sai ya saukar da maganin wannan ciwon duk wani ciwo da ka ganshi to yana da magani Allah da ya saukar da ciwon to kuma ya saukar da maganinsa kun wannan hadisin yana bayani akan cewa ashe ayi magani tunda ciwo an ce yana da magani to ai magani baya kansa ko sai an yi shi sai an nemai in aka samu ciwo to sai ai magani abinda hadisin yake nunawa kenan wannan hadisi eh, al-imam muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim sun ruwaito shi a cikin sahihani nasu حديث نبي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال هذا أسامة بن شريك Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa ja'atil a'rabu shi larabawan ƙauye suka zo faƙalu suka ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ana tadawi shin ya ma'aikin Allah ya halarta mai magani ana tadawi shin ya halatta mai magani faƙala shi annisom ya ce na'am ibadallahi ta dawon ya ce ya ku bayan Allah ku yi magani fa inna Allah azza jalla lam yaba da'an illa wa ba'alahu shifa'an raira da'in wahidin Allah ta'ala bai saukar da wani ciwo ba face sai da ya saukar masa magani amma ban da ciwo ɗaya ciwo ɗaya shi bai da magani qalu wa ma huwa suka ce wani ciwon ne ya ma'aikin Allah qala al-haramu sai manzo ne ce ne tsufa tsufa bai da magani mutum ya tsufa shi kenan na alama ce ta kawai haka zai tafi so da ka ciwo tsufa bai da magani shi shi ma wannan hadisin sahihi ne a can ina jin na karanta kawai na ce ana tadawi ana ya halatta mai magani alif ne karshen sa ba ya umba ana tadawa shi yasa sai a ce tadawau so daga tsufa ba yi da magani kaga wannan hadisin shi ma yana umarni da me ai magani hadisi ne sahihi hadisi na uku an abi عن ta خزامة قال ya يا a ra'aita أرأيت na نسترقيها ya ma'aikin Allah ka bamu labari game da tawaidodin da muke yi idan aka ce ruka jam'i na ruqya ruka jam'i na ruqyatun ar-ruqyatu mufradi ne ar-ruqa kuma jam'i akwai lokacin da ake ɗaukar ruƙa. a matsayin ismul jinsi shi yasa wani zubin sai a ji kamar an faɗe shi kamar manzon sama hadisin da ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi bai ce malam lam yakun ha ba da lalata jinsi sunan jinsi sannan kuma yana zuwa a matsayin jami'i ruqyatun sai a ce ruqa to kaga nan ya ce a ra'aita ruqa nastarqiha ya ma'aikin Allah me kake gani game da tawaidodi da muke yi wa dawa'an natadawa bihi sannan da maganin da muke sha ko muke shafawa ko muke shakawa wa tuqatan nattaqiha sannan kuma da rigakafi da muke yi hal Ruddumin min lahi shay'a shin waɗannan abubuwan guda uku sukan mai da wani abu daga cikin abin da Allah ya kaddara Allah ya kaddara wani zai yi rashin lafiya to shikenan sai ya ɗauki mataki na kariya dama cututtuka abin nan hanyoyin da ake samun magani kala uku ne akwai himiyatun akwai wiqayatun sannan kuma akwai ilazu dukkanin su adwiya ne in an ce himiya shine mutum ya nisanci wasu abubuwa kamar misali abinci eh, tuntun sun tabbatar da cewa abinci yana cin abin da ke jama mutane cututtuka almutanabbi yana faɗi cewa qala li at-tabibu akalta shay'an wa da'uka sharabi ce da naje likita ban da lafiya ciwo ya dame ni ce likita na ya ce ma akalta shay'a wani abu kace wada'uka fi ta'amika wa sharabi kuma dama ciwon ka yana nan tsakanin abincin ka da abin shan ka sannan abu tammam yake cewa aduwuka min sadiqika mustafadun faqallil mastata'ta min as-sihabi فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب يتشي عدوك من صديقك مستفاد wani zubin kana samun abokin gaba ne daga abokinka abokinka ke juyewa ya zama abokin gabanka shi ne sai ce faƙallil masu min sihabi in kana da iko to ka karanta abokanai sai ce ga misali sai ce fa inna da'a aksara ma mafi yawancin ciwo da kake ganin sa ya kunu min at-ta'ami aw ash Ka kaga ai at sahibuka ne abin sha abokin ka ne ko sannan sharabi abin sha shi ma abokin mutum ne to amma daga ciwo daga cin abinci ko abin sha Ke kuma ciwo ya shiga shi yasa shi yasa tuntuni suke cewa al-ummu al-baitu abin nan al-himyatu ummu dawa Eh, wani ma'idatu baitud da'i alma'ida ma'ida matsarmama inda abinci ke taruwa sannan sai a rarraba baitud da'i nan ne gidan ciwo amma wal himyatu ummud dawa'i amma mutum a bashi ka'ida a ce kada ya kaza kai ya ci kaza kai ya sha kaza himya kenan to wannan kuma shine uwar duk wani magani to kun ga shine wannan to shine ake ce masa himiyatu eh, akwai wiƙaya a daf kenan shi ko mutum ya sha magani kafin ciwo ya zo to ruka tana ciki ruka na cikin wiƙaya ne mun gane to amma nan kaga sai aka bambanta ta sai aka ce wa na nattaqiha at-tuqa nan ana nufin wiqaya kenan ka sha wani abu domin me domin ka ciwo ya same ka to sai kuma na ukun aka faɗi dawa'un shine ilaji kenan ciwo ya zo a ce to a sha magani ko a shafa ko a shaƙa ko duk wannan magunguna ne faƙala sai manzon sama ya ce hiya min qadrillah ai duk waɗannan abubuwan da kuka lissafa suna cin kaddara Allah sannan dama malamai suna cewa kamar ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin shifa'ul alim yake cewa alfaqihu kullul faqih man yaruddu alqadara bil qadri wa yu'aridu alqadara bil qadri wanda ya fahimci musulunci na gaskiya shine mutumin da yake tunkuda kaddara Allah da wata kaddara Allah eh, ibn al-qayyim nan ya yi istinbati ne daga fadin sayyidina umar na firru min qadri Allah ila qadri Allah eh, sayyidina umar radiyallahu anhu ya taso ya zo zai zo biladu shami daga madina ya taso daga madina domin zuwa sham a lokacin da ake ma'arikul yarmouk ake yaƙoƙan yarmouk wanda wannan yaƙin a cikinsa ne aka dawo da baitul ya dawo hannun musulmai to sayyidina umar radiyallahu anhu da kansa ya je ya anshi masallacin baitul ya anshi makullin to tafiyar farko da aka yi za a tafi sai aka ce inna bishami ta'unan ai a biladu sham akwai annoba a hanya kuma ake tafiya sai aka samu rahoto cewa annoba ta barke a sha sai na umar ce to yanzu ya za a yi aka tsaya aka cirko cirko can a baya akwai sagidu na abdurrahman bin auf radiyallahu anhu sai daga muryarsa da karfi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akwai annoba a gari yan ciki kasa fita wanda kuma suke waje ba su shiga ba kasa shiga sai sai na wuri ce to tun daga sunna ta tabbata mu koma sai wasu daga cikin sahabbai suka ce idan na firra min Laki. kenan za mu gudun makaddara Allah ne sai sai na umar ya ce ajal na firru min la ila la za mu gudun makaddara Allah mu koma ma wata kaddara Allah kaddara Allah ce wanda Allah ya riga ya hukunta masa ciwo ya kama shi ya kama shi wanda kuma Allah madaukakin sarki zai hukunta masa ya sama ba in Allah ya kare shi kaddara ce to wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a kenan raddul qadri bil qadri wa mu'aradatul qadri bil qadri yunwa kaddara ce cin abinci ma kaddara ne jahilci kaddara ne tashi a nemi ilimi ko a yi tambaya akan abin da ba a shina ba shi ma me shi ma kaddara ne so daga mai faƙihi masanin fikihu wanda ya fahimci musulunci shine wanda baya rike hannunsa kawai ya ce ai shi kadariyun ne kai jabariyun kenan da abin da Allah ya hukunta masa shi kenan to wannan hadisin shi ma haka wa sabata fi sahihi anna nabi sama azina bil kayyi sannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa babu laifi ai lalas فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبة أكتشي سيدنا أبي بيد لافية في النبي صلى الله عليه وسلم مثل لكتا فقطع له إرقا وكواه عليه shi kenan she sayyiduna she wannan likitan faƙafa alahu irqan wa kawwahu alaihi sai yanko masa wata jijiya daga cikin jikinsa wa kawahu alaihi kuma ya masa lallas akan wannan jijiya nan ba ba yankowa yanko masa jijiya ya setu waje irin yadda in za a allura ake samun seti wajen da kai tsaye abin nan ruwan allura ko magani zai shiga cikin mutum ko a akan jijiya a jijiya ake ko to shine wannan fakata alahu ihqanci to kaga wannan hadisin shi ma yana tabbatar da me yana tabbatar da yin lalas a musulunci to nan malam yana so ya ce fa kaifa nuwaffiqu baina ahadithin nahyi wa ahadithil ibaha to ya zame mu tattara mu hada tsakanin hadisan da suka ce ayi da hadisan da suka ce ka ayi ya zame da su kage yanzu nan kamar an samu ta'arudi da. an samu cin karo a tsakanin nasusa. to to to shine bayanin da zai yi kai tsaye sai ya ɗauke mu zai ka mana abin da malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin littafin su zadul ma'ad duk abin da zamu karanta nan gaba eh, na bayanan nan to daga zadul ma'ad malam ya ciro a kismin atibbu Atibbu nabawi eh, in mutum bai da zadul ma'ad kila yana da atibbun nabawi dama atibbun nabawi na ibn qayyim daga cikin littafin zadul ma'ad aka in mutum yana da bugun kusan bugu mashhuri na darul fikr tsohon bugu ne kuma mu haƙaƙe shi ne mujalladinsa na hudu mujalladi na hudu kusan hatta malamin ina jin da irin sai amfani eh domin shi ma ga sha mujalladi na hudu yake to shine za mu ji insha Allah ta'ala yadda za a yi taufiƙi tsakanin waɗannan na nasusa da kamar akwai cin karo a ciki ga wancan ya ce cikin mutanen da za shiga aljanna ba a hisabi alladina la yaqtawu ba lalas sannan kuma ga hadisai nan sun zo suna umarni da ayi har ma annabi sama da kansa ya tura ya tura ma ubayyu ya ce likita ya je ya masa kuma likita ya je ya mishi Allah ganar da mu